tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da sha biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na dari biyu da sittin da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yan ba su manta ba kamar yadda muka yi shimfiɗa yar takaitacciya a karatun da ya gabata za mu tashi tarihin abbas buna abdulmuttalib abbas ɗaya ne daga cikin 'yan gidan su manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam me matsayin abbas a wurin manzan Allah ya me bafa da hausa me kawo da hausa malam me matsayin abbas a wurin annabi me ya yake matsayin baba to shi mai matsayin shi a wurin annabi shi abbas ɗin malam mai matsayin abbas a wurin annabi kamanya kanin mahaifin shi shi abbas kanin abdullahi ne ok haka yake in na bi tarihi zan ga cewa abbas shi ne ƙarami. abdullahi mahaifin manzan Allah shi ne babba ok kawo fa to kajin da kawo yake Allah madaukin sarki ya samu dace ismuhu wa A anan malam zai mana bayanin sunan shi da kuma lakabin shi shi abdulmuttalib shi kakan annabi ne haka na'am kakan shi ne ya sunan abdulmuttalib amuru malam me sunan abdulmuttalib na'am malam me sunan shi kai me sunan shi kai me sunan shi da kai dariya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zahara fasadu fil wal bahari yau ba a san sunan kakan manzan Allah ba eh malame sunan shi waye sani me sunan shi eh barakallahu fika ko saci uku ba mu yi ba sai da makaranta eh lokacin da aka ji aka ɗauko shi shine da aka shigo da shi cikin garin makka sai suka ce muttalib mai ya siyo bawa sai aka rika ce ma sheba abdulmuttalib ma'ana bawan muttalib amma asalin sunan shi mai shaiba an gani kenan wannan shigowa da aka yi da shi aga muttalib yana goye da shi akan raƙumin shi sai suka rika cewa ishtara muttalib abdan ai muttalib ya siyo bawa fashtahara ismu shaiba bi abdul muttalib sai ya shahara ana kiran shi da abdulmuttalib har asalin sunan shi ma na yanka ya bata an gane wannan da kyau ku kenan duk wanda aka samu abdulmuttalib asalin sunan shi mai shaiba an gane wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya samu dace to cikakken sunan shi ne abbas buna abdulmuttalib بون هاشم بون عبد مناف بون قصي بون كلاب بون مرة بون كعب بون لؤي بون غالب بون فهر بون مالك بون نذر wannan cin ɗin na iyaye da jikoki su ne na manzan Allah an gani kawai in ga cire abbas kasa abdullahi zai zama bana abdulmuttalib eh buna hashim shi hashim shi ne mahaifin wa mahaifin shaiba shi shaiban shi ne wa eh a <laughs> to bari guji shi hashim wa ya haifa ya haifa abdul muttalib me suna abdul muttalib aha eh yawwa zan kai zan kai ku mala yace waliduhu mahaifin abbas shine abdul muttalib bin hashim sahibul kalimatil mashhura shine ma'abocin shahararriyan kalman nan ma abrahata tare da abrahata malam waye abrahata da sabar hata ba malam waye abrahata sarkin ina ne malam waye abrahata kai waye abrahata eh kai waye abrahata eh kai waye abrahata shi waye sarkin ina ne kai waye abrahata da kai nake da kawai ga kallo ne zahar al-fasadu fil barri wal bahari har wanda yazo zai fara da asalin qiblan kuma ba ku san shi ba an gani ba ku san shi ba an samu matsala malam waya barhatan sarkin ina ne kaifa waya barhatan ya salam ai na wuce kuma wani ya gaya maka malawa barata da kai niki sarkin yaman shi hakimin waye hakimin najashi ne na kasan habasha kun gano wannan dai cikin 'yan satuttukan nan fa muka tattauna wannan tarihin a cikin tarihin annabi da muke kuma ana nan ana sawa a gidan rediyo fa dan ranar juma'a karfe goma na safe zuwa 11 mun gano wannan kana kama alheri rediyo za ka ci to kaga yanzu mutanenmu suna da bukata fara koya musu karatu daga farko ke cin da cikakken bayanin mai gidansu ma ana ta taɓarza yanzu wannan hanyar na koyar da karatu a jefa ma tambaya kai bayani in an baka ansan ka ba ƙara mantawa da shi ka san shi mun gane to shi abdulmuttalib shi ne yake da kalman nan shahararriya wanda ya gaya ma abrahata ya ce ammal ibil li ya ce raƙuma na wani wa ammal bait amma ɗakin da ka zo rusawa falahu rabbun ya hamihi yana da ubangiji da zai kare shi yadda abin ya faru abrahata sanda giyan mulki ta ja shi hassada na yadda ake taruwa ake cika ka'aba ake zuwa aikin hajji ta mamaye zuciyar shi wannan ya sa ya koma yaman sai ya gina coci ya ƙawata ta ya sa mata komi tunanin shi shine ya ɗauke hankalin musulmi a wa mahajjatan wancan lokacin su daina zuwa ka'aba sarga taruwa a cocin shi wani abin da ya bai nasara ba abin na damun shi sai aka samu wani daga cikin shawa ya ji labarin abin da shi abrahatan ya yi sai wani abin ya ɓata mai rai sai wanke ƙafa ya tafi har yaman ya shiga cikin cocin su ya masa kashi ya shashafa kashin a bangon da labari ya kai ma abrahata to kun san mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki sai ce to cin da ma abin ya koma shigantaka ne to ka'aban ma to ta ba ƙara existing zai je zai rushe ta gani don mutumin da dama ya dinga shirya mata makirci a baya yau sai gashi an buɗe mai hanya shine ya shirya sojoji da giwaye ya kama hanya tun daga yaman ba garin da zai tarar a hanya face ya biji-biji da garin ya kashe na kashewa ya kwashi ganima ya ɗebi bayi haka ya riƙa yi har ya isa maka to sanda ya je ya yada zango a dab da isamina mun gani ta lokacin ya samu raƙuma guda biyu. ya kama na shi abdulmuttalib to sanda ya zauna sai abdulmuttalib ya zo ya nemi ganawa da shi da aka ba shi dama ya shigo sai ce dattijo mai kawo ka ya ce ni ne shugaban mutanen nan da kawo za ka rushe ɗakin da suke bauta ma Allah a wajen ya ce to me bukatanka ya ce bukata ta waɗannan raƙuma ɗari biyu daga kama ka bani abuna ba ka da wata bukata sai wani ya ce bai da wani bukata sai shi ka zube min ya ce sanda ka shigo wurin nan kwarjininka ya kama ni yadda da ka ce man bukatan ka koma abin da ka zo za ka yi fasa ya ce da zan koma amma da tije kamanka shugaban al'umma irin ka, ɗakin da ba ɗakin da kuke gani da daraja yau a duniya kaman shi a zo za a rushe ka ce wai kai raƙuma ne suka dame ka ba shi ba ce kabin kunya to shi ne abdulmuttalib sai ce ammal ibil fahili ce raƙuma na wani wa ammal bait shi kuma ɗakin da ka zo rushewa falahu rabbun yana da ubangijin da ya hamihi zai kare shi yau da abdulmuttalib ya ce mai to da allah san nike ka koma kakkaro rushe ɗakin sai ce da sharaɗa haka ɗaki ko ga fili ga mai doki shi sa duk mutumin da ya ce zai ɗau ɗaki ko kaka ce mai ba zai iya ba in ga ce mai ba zai iya ba sai ce dan an riƙe shi ne dan an hana shi ne ai da yanzu ba haka ba sai ka ce sarari mai ƙara gudun doki mun gane wannan tabar ya ce kowa haɗe kiran nan tsaye zai kwan an gane shi sa ni ba wanda zai ɗauko ta harka zai kowace iri ce in na san in na ba shawara zai man rashin kunya sai ce wa ne? ci gaba da abin da kake yi an gano wannan da kyau ku ci gaba shi ya kai iyakan ƙurewa ya gane cewa abin ba zai yiwu ba an gano wannan da kyau ku shi ne abin da abu ɗalibi ya mashi abdulmuttalib ya yi shi ne da aka ba shi waɗannan raƙuma guda ɗari biyu nan ke sai ba da su a matsayin sadaka na bakanci aka sa masu alama aka tura su gaba ɗaya aka ji aka yanka saboda Allah aka raba ma talakawa abdulmuttalib ya ba da shela cewa duk wani mutum da ke cikin garin maka fita a bar mai garin duk abin da zai yi ya faɗa haka ne saboda idan abrahat ya shiga cikin gari ya tadda jama'a ƙarshen da ba ɗakin kaɗai zai rushe ba me dai ya kisa a bar mai garin ya ɗiba abin da zai ɗiba ya rushe abin da ya zo rushewa ga fili ga mai doki a nan inda ya tsaya a nan kafin ya ƙara samina ana aka rika dukan wannan giwar ya sunan giwar a nan sai da muka ambaci suna ma da sunan giwan kai nake yi da kai ya salam ya sunan giwan mahmud a lokacin in an da ke da tashi ta tinkari maka ta ƙi in an juya ta yaman ta tashi ta kama tafiya ana cikin wannan abin ne allah ya turo tsayar al'ababil shi abrahata ko haram bai taka ba ba ma ya ka'aba ba ko garin maka bai ba amma kaga a fim na abubuwan da ake yada mutane za ga gashi ga ka'aba ana ta buga mata ganga ta tashi <laughs> a batsarul muhassir na aka tsare su in ka baro muzdalifa ka kama hanyar da za gangara ka je jifa to a daidai nan aka tsare su wanda ga hanya na in za ka wuce boda ne kai tsaye zuwa yaman ta wannan wajen ya biyu an gano wannan kaga yadda nake ganin tebur ɗin nan haka nake ganin wurin yanzu haka an gano wannan da kyau ko shi yasa ko da ka je ba za ka iya ganin wurin ba me yasa sau da sai ka je da wanda ya sani ya gaya ma za ka je maka wuce wurin ƙarshen da baka sani ba shi ne dai ba zo kama ka zai a ce zo ka ganin ka ga can nan za ne sai ka je da wanda ya sani yasa ɗaliban ilimi kamata in za su je aikin hajji ya zama an samu ƙwararren malami da ya san garin ya san tarihin musulunci da waɗannan wuraren ya je ya zauna da su ya masu darasi a nuna masu ko'ina aka bayyana masu wannan sai su dawo sanda suke karantar da al'umma to waɗannan bayanan da za su yi masu sai ga sun san abin amma ba ka karanta da mutane da nazari ba duk abin da sai an je an gani ko gyara bai kaman kashi ba an gano wannan da kyau ku ni na yi sa'a duk zuwa aikin hajji da na yi na tafi da manyan malaman da sun san wurin da las aikin hajji da na yi ai da mala albani muka ce a gano wannan da kyau ku. sai ga zama na san wajaje da yawa haka shek arsalan da muka je ba inda bai nuna man ba da ka san shi maka ko ina gani yadda ya san maka da madina to ko falon shi bai sani haka ba ina gaya maka yadda ya san maka da madina ko falon shi bai sani haka ba ba ko falon shi dai bai wuce girman masallacin nan ba inda bai sani ba kawai duk wani abin da ka taba karantawa a karatu sai dai ce man ka gan shi nan <laughs> isa sai ka yi sa'a mu aka mutu aka bari mu kai ku mu nuna muku kuka ce kun iya <laughs> gano nan da kyau to shi ke da mun allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shi kenan haka aka ragargaza su abrahata shi abrahata ko kanzil allah bai ce mashi ba haka ya falla a guje kafa mai ci ban baki ba amma kafin ya isa gari bala'i ya kama shi na cuta haka ya rika zagon yiwa yi mutuwan banza wannan a takaice ne ku samu kasusuwan da muka yi na asiratin nabawiyya bainal ma'arifati wal wajib fi dhawil qur'ani wa sunna an gano wannan wannan wani karatu ne da ake hidimta ma gidan annabta an gano wannan da kyau ko ake hidimta ma gidan annabta shi wannan littafin da muke karanta kamar yadda na gaya muku shekaran da muka je las umaran nan a shekara aka buga littafin a shekaran a watan ban san gaiba ba amma ina tsammanin mu ne farkon muka fara shigowa da littafin nan kasan nan an gano wannan da kyau wannan kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha ba ka ba ka ba mu mana mun gano wannan da kyau ko can muka haɗu da wani ya ga mu <laughs> gano ya ga balarabe yana ruga a guje yana ɗauko katan ana ce katarun kaza ya ce a'a yanzu waɗannan mutanen sun kai haka na ce tukuna ma don baka ga sauran ba wallahi malam riya baki ce tukuna ai mu haƙƙin mu gaya maka ko ka ansa ko kai dariya dariyanka da zan kuka gaba da nadaman mai ƙin gaskiya ko can muka je inda kake kallo to gaba muke da kai sai dai ba mu je ba jama mun gane yanzu limamin limamin nan na maka da ya zo nan kuna ji ya ce a bani nan ban wani ce ba matsala cin da wani na da shi kuna magana ba sai na yi ba amma da ya je wani wuri ya ce a zai kawo gudunmawa suka ce a ba mu bukata da aka ɗan yi wurwur jama'a suka ragu sai ce ban lamban nan zan kira ka akwai bayanai kaji barawo zai ansa za a taimaki musulunci musulunci biye so yanzu wa yake so haji <laughs> mugu kan Allah jama'a arziki ko na Allah ne in yi ma yi ma in bai ma ba duk hikiman ga ko wallahi ba za ka samu ba ni ka sabon da na hutar da kaina tunda na karanta hadisi annabi ya ce da na farko da na ƙarshe aljanu da mutane za su haɗu da nufinsu su amfanar da kai wani abin da Allah bai nufa za ka amfana da shi ba ba za ka amfana ba inda na farko da na ƙarshe mutane da aljanu za su haɗu a kansu cutar da kai wani abin da Allah bai rubuta wannan abin zai cutar da kai ba ba za su iya ba ya ce an ɗage alƙalamin tagaddan ta bushe shi za a ce na shi da kara ce ba da himma in ka ga nasara to yana cikin master plan ne in kuwa bai cikin master plan sai dai ta amilatun ba. Kamar kare ne ta marana haushi bai hana ta tafiya kuma bai hana ta haske ta bata mu gan shi lokaci jawa mun gano wannan in ka gane wannan sai ka zauna lafiya in ba ka ba Allah sai su hana ka zaman lafiya su ta walar da kai waɗannan bayanai malai ce karanta tabaqat ibn sa'ad jizi na hudu shafi na biyar yanzu wannan tarihin a taƙaice da muka yi anan bai kamata wani ya manta ba an gane wannan Allah ya sa dace wa ummuhu mahaifiyar Abbas ita cewa na tilatu bintu Habab bin kulaib وهي أول عربية كست البيت الحرام الحريرة والديباج إتا ما هي فير أباس sunanta natila ya ce ga habab ɗan kulai wahiyar awwalu arabiya ita ce balarabiyan farkon da kasatil baitul haram al-harira ta fara ɗinka alhari ne da dibaji aka lullube ka'aba da shi zama ka sa abin da ke damun mutanenmu har yau suna ganin kuɗi da darajan da suke ga sun fi ƙarfin a ba da su a yi ma'addini hidima wallahi duk da kuɗi suka hana ka yi ma'addini hidima ko sai ka yi takaici a gaba na sha faɗa hazihi kalimatun khalida kaga kuɗi wallahi ko ka kashe su ko kuma ka mutu ka bar su Allah gara kai ma addini hidima ka amfana gaba ko ko kuma wallahi za ka bar su a duniya bayan da ka iya da su Akai lokacin da ga kudin amma wallahi al'azim ba abin da za su iya maka zan na baku labarin wani babban mai kudi a nan arewacin najeriya an je gaishe shi ya daga bandar ɗin kudi haka ya buga su da ƙasashe kudi kun ji kunya ya ce ba ƙasan da ba a kai ni ba ba inda ba ɗauko likita ya duba ya gano ciwon da ke damuna ba gashi yin sun gano ciwon kuma sun kasa magani ya ce in kuɗi zai iya siyan lafiya ina da su kun sani ya ce matasa ku yi abin da za ku amfana da shi a lahira da dukiyanku kafin ku kawo irin yanayin da na kawo yanzu gani wallahi duk sanda ka samu dama koya take ya amfani da wannan damar wajen yi ma'adini hidima hidima ya sanar da kai wannan hidiman da tema ɗakin Allah ne Allah ya ɗaukaka Abbas ya zama daga cikin ‘ya'yanta da suka musulunta hmm? ya sanar da kai wannan kun fahimci wannan na karanta wani tarihi ana ba da tarihin khalilul husari aka ce kakan shi bai yi karatu ba yana sana'an saƙa tabarma ne duk inda ya ji tsangayen da alarammomi masu karatun alkur'ani da tafsiri suke sai ɗinka tabarmi sai je sai kai masa sababbi in waɗannan sun tsufa je cire waɗancin ya shimfiɗa masa sababbi kullum yana addu'a Allah ya azarta shi a cikin ‘ya'yan shi da mahaddacin alkur'ani ‘ya'yan da ya haifa gaba ɗaya babu Hafiz a cikin jikokin shi sai ga khalilul husari yau khalil shekaran shi ne da rasuwa eh na shekara talatin da bakwai shekara talatin da bakwai da rasuwan khalil sanda ya rasu wanda ya gaya mana ɗin ba a haife shi ba an gano wannan amma yau kalli yadda za ka ji kasa ɗin khalil kai ka ce in ka je masar za ka gan shi har sai da ya kai ga shugaban ƙasan masar na wancan lokaci in zai tafi turai da khalil yake zuwa kafin ya jawabi sai khalil ya miƙe ya yi karatun alkur'ani turawa su ta jin daɗi wai wannan wani irin music ne ba music ba ne ƙur'ani kenan daɗi suke ji malam kai ko kai shaɗani ne wanda uwaka taimaka baki kana jin halil na karatun alkur'ani sai ka ji mai sabon nutsuwa. ba ruwayan da bai karanta alkur'ani da shi ba yayi da babban murya yayi da tsakatsakiyar murya yayi da siririyar murya ya ja madda ya tsakatsakiya yayi ƙyaƙƙid ba abin da bai ma ƙur'ani ba Allah hidiman da ya ma littafinka Allah ka saka mashi da alfirdausul a'ala amin dattijo ya zubar a a banza kana abuhuma saliha Zama ku daina kudi suna ruɗa ku kudi is nothing Allah ya yi su ne don su maka hidima kar zama su kake mai hidima shi sa kakkai rashin gaskiya a cikinsu kwata-kwata Allah malam ba su da rana babu isa in mutum bai san abin da ya kamata yi ba ku malam zai ta dabawa kar yana bata makon shi lokaci hanyar mai sauki ne allah shi taimake mu yasa magabata in suna neman bukata zan gaya muku yadda suke yi a ba nan ne lecture kasusuwa guda biyar ba ina ganin mata nema mai taken dawo mardakum bis sadaka ku yi ku neman ma mara lafiyan waraka ta hanyar sadaka ku samu suwa dawo mardakum bis sadaka gano nan wani zai ci kamanya <laughs> ka samu ko ka zo ma bayani yadda yake yi wani ciwo ke damunka mela laluran sai a gaya maka kaza za ka yi <laughs> sai a gaya maka kaza za ka yi yasa wanda bai bi malamai ba ba shi aiki mai tsawa ba ku je ku samu kasusuwan har misalai sai da muka kawo akwai mutumin da yake da fama da wani irin sanyi ya kama kafan shi maruru ya ruwa bai ma iya miƙewa ruwa ko ina ya kama kafa al'amari ya ƙici ya ƙi cinyewa duk masu kacau-kacau ɗin magani an karkada mai komi ya sha an jika mai an shafa shiru malami je gaishe shi sai ce ka nemi maganin wannan ciwon ta hanyar yin sadaka ita ka manya. ya ce ka je unguwan da suke da matukan bukatan ruwa ka haka masu rijiya saboda Allah yana zuwa ya haka rijiyan jama'a unguwan suka fito gaba daya suna ɗiban ruwa a ranan wannan ruwan da ke jikin kafan shi gaba ɗaya ya tsiyaye zuwa yamma ya miki ya warke garo <laughs> sai an gaya maka yanzu wannan lalurar naka me wani irin sadaka za ka yi sai an gaya maka sai an gaya maka ka ce to barin in yi kaza ni ma yanzu ga wani maruru ya fito min barin in yi kaza kana zuwa ka yi ƙarshen da sai ka yi rijiyar sai ruwan sai rijiyar kafa naka sai kara jan ruwa kuma ƙarshe <laughs> da kuma kai naka kes ɗin ba wannan ba ne me za ke gani yanzu yan rukuya gashi nan duk sai wahalar da mutane suke sau da ba koya suka yi ba kawai dai magariya ne ce shi ma dai ya jika kuma wata ba'u ne ya ja sun kasa gane akwai asihiru sun kasa gane akwai almasu mun gano wannan sun kasa gane akwai al'ainu sun kasa gane akwai alhasadu kowanne daga cikinsu kuma ya karkasu don sihiru ya gasu gida da yawa mun gano wannan akwai sihirul junun akwai sihirul mart akwai sihiru kaza kaza wajen gida takwas sannan waɗannan sihirin kuma hanyoyin da ake yin su ya ake yin su akwai wanda suke bin hanyar turabi nari hawa'i ma sauransu sai an bi hanyar da ake warware shi sannan ne za a ce to da kada za ka yi amfani kawacin da sun yaji an ce mai waje ke amfani da abu kaza sai ɗauka wai wannan abin zai je amfani da shi yana zuwa sai ya karya sai ya ƙara ma barna dawaki mun gane mai yiwa aljanin da ya shiga jiki sai ya asiri shi aljanin da kan shi boka ne sai ya asiri kuma da zai kare shi sai ya zama ashiki in ya zama ashiki sai kuma ya sa sihirul mart in ya sa sihirul mart sai ya sa homol kaga yanzu misali waɗannan sihirce-sihircen da ke tattar da mutum ya za ka gano kai maganin shi humul bai shiga jama'a bai hudda da kowa bai ma magana da su kaga ballantana a ji ta bakin shi a gane mai ke damun shi sannan kullun ga ɗan karin ciwo iri-iri marat sannan ashiki ne mace ce na saduwa da ita ko namijin shedanin aljini ne yana luwaɗi da shi yanzu a cikin waɗannan ababen wanne za ka fara karyawa sai ka zo sai ka haɗa mai maganin da zai tsula ma aljanin bulala sai ka tsula mai a gadon baya ji zafi zai ƙara man asiri ko ba zai ƙara ba bada na a samu sauƙi sai kuma abin ya ƙara ne kamar kai ne ka je kashe wuta sai ka watsa fetur ne kai sai ka je wanda ya sani ya iya ya gamu gafayin da za a yi suna fara karatu sun ce karatu ne kadai suna fara sai tafiyan shi yana maganantin karojin sai zauna a gida yana jiransu kuma asirin na nan ana zuwa sai a ce an gano matsala kaza ta hanyar tamboyi da za a yi to ga karatun da za a yi za a yi maganin iri kaza ana koma gida sai kasa shiga sannan sai a fara karya siri na kaza na kaza na kaza so in ba ku iya karya asirin ba kuna tunkaran karya wanda ba shi ya kamata ba in wannan da wancan suka haɗu sai zama sirul junun shi da kanshi don sihiri automatic abu ne ba mun gano automatic abu ne in baka iya ba kana tunkaran karya kaza su ya juye da kanshi ba nan wahid abdulsalam ba ba bada labarin wani zindigi ba wata sakarya ta je ta same shi waye mata asiri duk duniya mijin da kare so kowa sai ita shi kuma bai kware ba sai mata sihiri mijin kare so kowa har ita <laughs> ta koma ta je ya warware asirin a gyara tana zuwa ta tarar ana jana'izin shi na iya tuna sanda ma da ya faɗi wannan wurin a kongo a hall ɗin kongo lokacin ana sihirin nan karatun sihirin nan na farko a kusa da shi akwai malam hassan idris a kwaraba ya ce an kwaraba a lokacin an yi dariyan da ba taɓa yin ta ba wannan hall ɗin an ji daɗi ya kalle ya je malam an kwaraba ya ce an kwaraba <laughs> ai tun da malin ya aji harkan ko na san samu matsala gariya ta kari garma ta kari da sauran aiki an gano wannan da kyau ko an samu matsala kama ce gwata ne a ce bar magaji magajin a ce a wannan mai kudi ce shi bai san wannan ba an samu mi. Allah shi kyauta an samu matsala shi za kaga ta ɗauki kudinta mai tsada alharini da dip ta sa aka ɗinka aka lullube ka'aba amma kai yanzu kana ƙyashi kana hassada ranka ka ɗauki kamar wannan ka ce a je a kai masallaci a kai kana kai riban nawa za ka samu kayi asara duniya da lahira wala kayi asara kuma Allah sai ka bar su ko su bakka ko ka kare ka bar su ko su kare su bakka kudi kenan iza gara kai abin da ya kamata musamman na addini an gani isa ya zama wajibi mutane su san me suke ciki akwai wanda ya ce mu muje mai wa'azi da ce malam kun tsara wajen wa'azin ya kai shekara goma da ce miya malam ba wani abu da ci mm kai kai considering da yanda ka zo kaga majalisun mu yake karkai don an tsara shekara 20 da wani abu da ya wuce kuma an kashe kuɗi wajen yin wannan abin za ku iya kashe kudin a yi muna zuwa wazi ina zama na gane an samu matsala kun gano wani mutane ba su ba da kudinsu a yi abin da ya kamata ba su bayar ba ana nan ana nan sai allah ya sako maka wata lalura Allah ba irin yadda bai so ya sama zai ya sama rashin lafiya zai ya sa maka damuwa kai ta kashe kudin don kai maganin damuwan ta ki in Allah ya gada ma zai isa ko maka jaraba fa mun gano wannan kai ta ba karuwa kudi su kari ko kuma in kai salihi ne ba dan iska bane sai ko maka jaraba ka je ka auro wanda ta cinye kudin duka <coughs> mun gane tana gama ci kuma ta yi gaba damuwa ya kama ka a kai ka abu su dinga gwaje-gwaje a kanka haka mutu gano wannan ka san likita ne, in yana karanta da mutum ilimi a kanka zai gano ga cutan tana ci sai ci tukunga ya zo da ɗalibai a kanka shi kunga wannan cutan eh to inda ƙara kwana bakwai za ta juye za ta zama kasa iri-iri a baka magan da aka warke siki to in ta kwana bakwai tana juyewa to zai wahala ya ƙara minti talatin a duniya bai mutu ba to yanzu bar mu gwada a kan wannan magani <laughs> ana kai kwana bakwan sai su ga e ta juye ku ta zama wannan abin ana ƙara minti 25 sai ya mutu sai a tafa mashi eh abin ya ci abin da ya faɗa ni shi ta bata ko kuma na baku da ya mutu ya mutu shi ko sai yi karatu gano wannan da ke Allah da shi kyauta ya ga daukantin da yake a duniya an ka wani babban mutum teaching hospital ka taba gani sai dai general hospital can da yake warkar da mutane can kuma gwaji ake yi ai ba su ce amana ko ba su ɓoye maku ba sun ce nan gwaji suke yi suna karantarwa ne ana in kaga ka warke a teaching hospital fa an yi sa'a ne dama ba a yi shi don ka warke ba fa <laughs> ka tsawon nan dama ba a yi shi don ka warke ba an yi shi don a ma ɗalibai karatu ne a kanka eh da kai da burgu da gafiya <laughs> da beran masar <laughs> wala da tafiya kuɗa wani na ke cewa wai shugaba buhari wai ga likidoci a najeriya haukayi haukayi ko ni malam ina da kuɗi zan zauna nan ni a ina da kuɗi ban da lafiya za a duba ni ai ko saudiya ba zan je ba ingila za ni za a je asibitin ƙwararru a duba ka a ban ba ku labari ba wancan koma da malam salisu ya yi madina ya kwanta shi lafiya da kai muke tafiya alhaji za mu je kano malaria ba ke damun shi suka yi binciken duniyan nan suka kasa ganowa likitocin nan hankalinsu ya tashi aka kira malam sha'ibu salihu suka tambaye shi me ke damun shi ya a kira gida a tambaya yana da wani ciwo ne <laughs> na jeji bai da babu abin da ke damun shi a duniya na san kawai ciwon shi biyu ne malaria mura ina gaya masu wannan kawai ce malaria suka ci a ah, ana zuwa ka bashi malaria maganin malaria minti talatin sai ce ina kunu yake amma kwana biyar ko motsi baya yi ban gane tashin hankalin likitocin ba sai sanda muka je muka haɗu abin dawud a nan maka dr salolo kuma yake ce ai in aka sake mutum ya muta asibitinka a nan ka shiga bala'i likitocin duka sun shiga musiba sai sun faɗi yadda ya mutu sai an yi binciki wallahi in kuwa wani sakaci na daidai da ƙwayan zarra wajen aka samu matsala ya mutu sai sun biya diya su duka ma ba daure su ba shi ne ce a saudiya ba a mutuwa da yawa ba zai wahala ka ji an mutu amma yanzu mafi yawancin mutu macen ma likitocin ke kara ka ba a bincike abin da ke damun ka ba sai a baka wani maganin kana sha sai ta da wani bala'in da ya fi wannan kan a haka zuciyanka sai ta tsaya sai ka mutu can ku komi sai an bincika kuma baka maganin da ke aiki nan take amma na saurin mugun tunani na ɗan najeriya ga maganin da zai sha ya warke dubu hudu sai ce a bashi na naira sittin kaga iya kudinka shi wancan na naira sittin ɗin zai je ya laɓi a wani wuri sai ka kai shekara hamsin da biyar sannan ya taso ba ka ci bulus ba yanzu zai ci nashi bulus din kana yunkura sai wani noti ya kwanci a nan wancan naira 60 ne ta tada shi jawabin gane wannan isa ya kawata musamman muke yi jama kun gane yadda ku hidima da kudin ku wa zalika annabna hal abbas dalla wa huwa sabi yanda abin ya faru shi ɗanta abbas ya ɓata lokacin yana yaro fa nazarat lillahi in wajadat tiflaha sai ta alwashin cewa in ta ga wannan ɗan nata an taksul baital haramal harira wa dibaj cewa lallai zata ta tufatar da ɗakin Allah tufan alharini da kuma dibaji falamma wajadadhu wa raddahu Allahu ilaiha yayin da ta ganshi a wannan lokaci waffat bi ha sai da jika alwashinta an gane kun ji dalili sai ta cika wannan alwashi da tema Allah amma yanzu kai alwashi dubu nawa kai ka sa kafa ka tattake nawa kai an gane Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani yana cikin littafin al-istiab jizi na biyu shafi na ɗari takwas da sha ɗaya wulida da al’abbas Buna bin abdulmuttalib qabla qudumi ashabil fil bi thalath sinin an haifi abbas kafin zuwan ashabul fili da shekara uku abbas ya girma annabi da shekara nawa eh shekara uku da kun ji dalilin da ya sa za ga duk inda annabi yake a san da ya fara da'awa a maka suna tare da wa suna tare da abbas kanin mahaifin annabi ne amma in gagan su kamar 'yan saƙo ne ba su dan bambancin shekaru tsakaninsu an gane shekarun kaɗan ne kuma sun shaƙu da juna an gane wannan da kyau ku? to shine sai yake cewa wa kana asannu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama abbas ya girma annabi bi thalath sinin da shekara uku wa kana yukanna abul fadli ya kasance ana mai kalkunya da baban falalu wa kana lil abbas fil jahiliya imaratul masjidi wa siqaya a jahiliya abbas shine daraktan da ke kula da masallaci da kuma shayar da alhazai har yau 'yan gidansu ke wannan aikin an gano wannan da kyau ku lokacin da na je aikin haji na farko har inda rijiyar take sai da na shiga wurin har inda take sai da na je na ga wani dattijo ya zauna shine shugaban wurin ya mana tarihi ya ba mu littafi aka jawo mana ruwan da injina ne manya-manya ke jan ruwan aka jawo a lokacin aka ba mu a kofi muka shasha from the source muka wannan abin ya sa na gaya maka sanda muka je umaran nan inda kaunan ce ba nan ne take ba ga wurin nan nan nan ne yake Wadda wannan wajen kafin su rufe shi da slab har shiga wurin sai da na yi a 2003 gano wannan yanzu ma sun ce za su aikin fada da rijiyar isa ina son banin allah da yin samun koma da yin jin gayen da ake aikin da ma ɗauko wani karatun da za a bayyana mutane kuma allah da ta tawaga zan tafi <laughs> allah da tawaga zai ci ai gaga mutum ya tafi wuri guda ɗaya ko tafiya an hana ka je ke ɗaya arrakibu ya ce me raki ba na fa ya ce shaitana ni salasifa ya ce rika. an gano wannan da kyau ko <laughs> idan na gaje gaje da aye in ba ka son ka kai shedanci amma kai ɗaya ka samu kudin ka kaje tafiya cikin ayari wannan kuma falala ne Allah yake ma wanda yake so haka yawwa ina fatan mun gane falala ne kaga ce to ni ma zan je da ayari to wani ayari zaka je da shi da kai da matanka da mamanka ku ne ayari ina fatan mun gane wannan da kyau in mutum ya ce shi ma sai ya je da ayari to ko sai dai ya rubuta a lahira ya je biya mun gano wannan da kyau ko ya ci shi kenan Allah ka sa mu dace mala wal abbas radiyallahu anhu ammar rasul shi baffan annabi ne wa min aqrabin nasi ila qalbihi wa ahabbuhum ila nafsihi kai abbas na matukan son manzon Allah wa الرسول rasulu ya ما كان يحبه kano ya hibbuhu irin san da abbas yake ma annabi ya sa annabi ke girmama shi irin yadda yake son shaka yake girmama shi <clears throat> ya kun je yadda yake kun san da aka je badar an kamo abbas shi ba wanda ya ƙi ka saboda addini ko duk yadda kuke da kusanci akwai matsala mun gani duk wanda ya ƙika saboda addini har abada ba za ku shirya ba ɗaya kenan sannan wanda ya ƙika saboda adawan hasada mun gane ba babu daidaitawa Kullum adawata kada yurja ha illa adawata man adaka min hasadi kowace irin adawa ana sa ran watan wata ran zo ƙarshe sai fa wanda yake ƙinka saboda hasada wata ni'ima da Allah ya ma to ba zai taɓa yadda ya aje kari ba sai ya ga wannan hasadan ta yi me wannan ni'iman ta yi me ta kare shi ne wani yana cewa to ai za a daidaita an ce to ai abin da Allah ya yi masuwa ne ai ba zai fasa ba kaga daidaita ba zai yi ba gani su ake a ga kaje kana maula ta sidi maula ta balarabi ka ce a biya maka kudin haya ko kuma a rage ma kudin yara ko a ce a ma kaza in ka je da wannan to sai a ce to ka kai ƙasa to ba ka da problem amma ba ka shiga wannan ƙasƙancin ba to ka gaya mai ran da za ta ƙare ko ran da adawa za ta ƙare kullum ana ganin ka a gaba gaba jama kuna fahimtar wannan hasada ba ta ƙare ba haka wanda ya sa yana ƙinka saboda addini sai ran da ka yarda ka bar addini nan zai daina ƙinka ba ranar da zai dina Allah ka raba mu da hassada wa kana haho qa'ilan annabi yana yaban shi yana cewa ha to sanda aka kamo shi a badar <clears throat> aka kawo aka daure shi dauri suka yi mai kam yana numfashi saboda zafin daurin can dare sai annabi ya ji numfashin shi ya dauki sai sha me ya faru sai suka ce mun ga baffan ka ne muka dan sassauta mai igiya sai ce kuma sauran duk ku sassauta musu <laughs> Ka ji musulunci ko duka sauran ai musu in kai shugaba ne ko kai ma kowa adalci amma wane man kaza to zan mai kaza mun samu sabani da wane to Allah ni sai na amfani da dama wannan ba shugaba bane wannan sakare ne ba leader bane sakare ne ai jagora bai cewa zan ma kaza dan kai man ah, ai dama ni shugaba ne definitely sai amman wannan abin ai haka ne yanzu shugaba Buhari duk farin jinin shi da san da ake mai sai Allah ya jarabce shi da wa piracy haka ne kullum ba mai faɗin sharri da yake fara sai akan buhari ko akwai amma buhari ya taɓa tanka mashi ya taɓa tanka mashi ba ka cewa wai don wani yi man kaza dama ba ka kai ba ne ɗan ƙananan mutane kawai an fahimci wannan da kyau ko allah shi kyauta to garin allah ya waye aka kawo abbas gaba annabi ya ce biya fansa sake ka ya ce tuka dai sun yanzu kasuwa ba ja take ba ba mu da komai ce kan yaka da kai da za ka fito umul fadli ba ka ba ta kuɗi ba ka ce wannan kuɗin ta aji in ka dawo shi kenan in ba ka dawo ba wannan ya isa ta ci ya'ya har jikoki kuɗin ba za su kare ba an yi wannan ko ba a yi ba ta ɓoye a wuri kaza sai ce a an Allah ilaha illallah wa annan muhammadar rasulun kure shi banza Allah yi mutumin da ake mai wahayi kullum garin Allah ya waye <laughs> ba dole ya san wannan ba in kai ne ka gaya mana an yi ka sai mu ci waga muka Allah ya samu dace haza a aba'i annabi na cewa wannan shine ragowan iyaye na wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya qulu innal abbas minni wa ana minhu nabi ya kasance na cewa abbas na wane eh kuma ni na shi ne al-imam at-tirmidhi ya fitar da wannan a manaqib al-abbas juz'i na biyar shafi lamba hadisi na 1848 wa qala hadisun hasan garibun انظر حديث 1000 fi ta da'ifil jami lamba 3842 aslam al-abbas radiyallahu anhu yoma fatahi makka yace abbas ya musulunta ranar fatahu makka wakila aslama qabla zalika gaira annahu kana yaktumu islamahu aka ce ya musulunta tun ran badare musulunta amma sai ya ɓoye imanin shi saboda mustada'afun na garin makka aka ce na ta ƙoƙarin sa musu hanyar da za su gudu so da yana daga cikin manyan gari hanyar kura za a ba wani wala za a ah, ku shi ku shi ku shi sai ga ah, tuwa yana yana daga cikin manya kuma dan uwan shi ne ma yana fada da shi an gane wannan <clears throat> sai gyale shi haka wasu malaman suka faɗi wal abbas radiyallahu anhu rajulun min ulaikar Rijalil rijal al-afzaz alladhina kana lahum dawrun fi raf'i liwa'il islam abbas yana daga cikin ɗaya ɗayan mutane wanda ya taka rawa wajen ɗaga tutan musulunci wanti share hadihi da kuma yada shiriyar musulunci wala kada kana lahu mawaqifun eh sajjala Hattare, yana da abubuwan bajinta da yayi wanda tarihi ya haddace bil ahrufin min nurin da harfan haske kowa na mutunci za mu karanta wasu wa kana radiyallahu anhu jawadan mutum ne mai kyauta mufradul jawd kyautan da ta wuce tunanin mai tunani mun gane jama'a kyauta ko wani abu ne da Allah yake mutane bai wani shi shi kuma rowa to jini yake bi an gano wannan wallahi malar rowa Allah shi kyauta da zan ba ku dan takaitaccen tarihin marowata anan zai ku da shan mamaki wa kana wasulan lirrahmi wal ahal ya kasance mai yawan sadar zumuntan yan uwan shi ne bai da wasa wajen wannan kai sadar zumunta sai Allah kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa bi ilaik asalama.